radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta rana a yau alhamis da fatan an wani lafiya to abuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan ko kun san daga nan sai labarin duniya sai shirin nan na muleka iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya sai dai za a fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 1212 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 232 hijira kamariya a kafi imam hassan al-askari alaihi salam daya daga cikin zirar mazan allah wanda aka haife shi a madina lokacin yana karami wanda kuma ya hijira zuwa samira a iraki karkashin matsin lamba da tilastawa da gwamnatin abbasiyawa tare da mahaifinsa imam alhadi alaihi salam kuma tsawon shekaru goma sha uku da ya yi a wannan gari ya samu cikakke tarbiyya da ilimi daga mahaifinsa imam alhadi alaihi salam imam hassan al-askari alaihi salam bayan rasuwar mahaifinsa ya jagoranci musulmi sama da shekaru biyar rayuwar imam hassan al-askari alaihi salam dai ta kasance cikin shekaru ashirin da takwas ne baki ɗaya daga cikin shekarun nasa masu albarka wasu sun kare ne a gidajen kurkuku na sarakunan abbasiyawa ko kuma gudun hijira sannan kuma wannan imami mai daraja ya bayar da gudunmawa wajen wanzuwa da kiyaye haske na shari'ar addini ya tarbintar da wasu daga cikin keɓatattu daga cikin mabiya farkin manzon Allah da alayansa sannan kuma shine mahaifin Imam Mahdi alaihi salam wanda ya shiga kowa mai tsawo kuma zai bayyana duk lokacin da Allah ya so domin dawo da adalci da shari'a ga bil'adama bisa sahihin tafarki na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa a tsarkaka. Da ƙarshe masu aure kun san cewa shekaru 119 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan Nuwamban shekara ta 1903 ƙasar panama ta yi nasarar samun 'yancin kai daga colombia kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a panama turan mulkin mallaka na spain ne dai suka mamaye ƙasar a cikin shekara ta ɗaya kuma colombia ta mai gurbin so a shekara ta 1821 tun daga lokacin ne dai mutanen panama suka fara bore domin nuna adawa da mulkin colombia bayan gabatar da shirin kafa mashigar ruwa ta panama juyin juhali ya kama sannan kuma jamhuriyar panama ta ayyana 'yancin kai tare da ballewa daga colombia shekara ta 1903 panama tana fadin kasa kilomita murabba'i 77,82 tana kuma makwabtaka da kasashen colombia da costa rica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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da yanzu ga labarin duniya ta da tahir Aminu Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Gwamnatin kasar Habasha da 'yan tawayen Tigray sun sasanta a tsakaninsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce Iran ta farfado da tattaunawa kan shirin nukiliya ƙasar da kungiyar tarayyar Turai. ila yau kasar iran ta dora wa jami'an gwamnatin kasar canada da wata ma'aikata guda takunkumi yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar habasha da kuma 'yan tawayen tigray na kasar sun ci yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da suka fafata a tsakaninsu a jiya laraba jaridar premium time ta najeriya ta nakalto tsohon shugaban najeriya kuma babban mai shiga tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen na tigray daga kungiyar tarayyar afirka wato olushego obasanjo yana fadawa tashar rediyo ta voa daga kasar afirka ta kudu inda aka gudanar da taron sasantawar olushego obasanjo ya ce bangarorin biyu sun amince su kawo karshen yaki a tsakaninsu sannan za su aiwatar da shirin karɓar makamai na 'yan tawaye a tsare da kuma komawa cikin harkokin siyasar ƙasar a tsanake a ranar litinin da ta gabata ce dai wakilan bangarorin biyu suka sake haduwa a birnin pretoria na ƙasar afirka ta kudu bayan kasa cimma matsaya a tarurruka na baya an tsara cewa tattaunawar za ta kare ne a ranar Talatin ga watan oktoba amma aka tsawaita shi zuwa jiya laraba biyu ga watan nuwamba yaƙi tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen tigray dai ya laƙume dubban rayukan mutane a ƙasar ya kuma galabaitar da mutanen yankin tigray wa'anda a halin yanzu suka dogara da taimakon ƙungiyoyin agaji daga kasashen waje don rayuwa saboda yakin minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ba da sanarwar cewa iran ta farfado da tattaunawa da ƙasashen yamma kan shirinta na makamashin nukiliya inda a jiya laraba ya tattauna ta watar ho kai tsaye da jami'i mai kula da al'amuran ƙasashen waje na tarayyar turai wato joseph borrell tashar talabijin ta almayadin ta labarai ta kasar lebanon ta nakalto ministan yana cewa a tattaunawarsa da borel ya sake jaddada bukatar kasar iran na samar da yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu mai kyau mai karfi kuma wanda zai daɗe ya kuma kammala da cewa iran ta sake isar da sakonta ga gwamnatin ƙasar amurka ta ƙungiyar tarayyar turai idan da gaske tana son farfado da yarjejeniya ta jcpoa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar ɗorawa jami'an gwamnatin ƙasar kanada guda takwas da kuma ma'aikata guda takunkumi saboda goyon bayan ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko wacce take adawa da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa ƙungiyar mujahidun halk ko kuma mko a takaice tana da hannu a cikin kisan iraniyawa kimani dubu goma sha bakwai tun bayan nasarar juyin juya hali musulunci a kasar a shekarar 1979 labarin ya kara da cewa jami'an gwamnatin kasar kanada a wanda takunkuman suka shafa dai sun hada da ministan tsaron cikin gida marco mendesino ministan tsaron kasa anita anand alkali alkalan kasar richard wagner babban hafsan sojojin kasar wayne air kwamandan sojojin sama na kasar ta kanada air kenny kwamandan sojojin ruwa na kasar august topsy kwamishinan 'yan sandan dawaki brande loki da kuma mai shari'a david brown wanda ya ba da umarni a kwace kadarorin iran a kasar kanada a shekarun da suka gabata masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar sojojin kasar lebanon ta ba da sanarwar kama wasu 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a cikin kasar a daidai lokacin da suke kokarin jawo wasu 'yan kasar zuwa cikin kungiyarsu da kuma ba su tarbiyya ta aiwatar da ayyukan ta'addanci a cikin kasar jaridar al'ahad ta kasar lebanon ta nakalto babban kwamandan sojojin kasar yana faɗar haka a cikin wata sanarwa da ya bayar a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa wa'anda aka kama tsoffin 'yan ƙungiyar 'yan ta'addan ta isis ne da kuma sabbin shiga wa'anda suke karban horon aiwatar da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta lebanon kuma har sun saya masu makamai da kuma bumabumai da za su iya amfani da su don kai hare-hare a cikin ƙasar labarin ya ƙara da cewa a cikin 'yan watanni da suka gabata sojojin ƙasar sun kama wasu 'yan ƙungiyar ta da'ish a lardin nabatiyya na kudancin ƙasar wa'anda 'yan ƙasar siriya ne wa'anda suka shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya sannan suna shirin aiwatar da ayyukan ta'addanci a cikin kasar amma suka fada hannun sojojin kasar kafin su aiwatar da hare-haren na ta'addanci ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa a cikin 'yan shekarun da suka gabata harkokin tattalin arziki tsakanin iran da kasar syria sun kara fadada da kuma yawa kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a jiya laraba a lokacin jawabin haɗin gwiwa tsakaninsa da takwaransa na ƙasar syria faisal mcdad a nan birnin tehran labarin ya ƙara da cewa faisal mcdad ya isa nan birnin tehran ne a ranar talata tare da tawagar jami'an gwamnatin ƙasar ta syria da kuma 'yan kasuwa na ƙasar don musayar ra'ayi tsakanin tawagar da kuma takwarorinsu na ƙasar iran a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar syria faisal mcdad ya ce gwamnatin kasarsa tana goyon bayan kasar iran a tattaunawa da take yi da manya-manyan kasashen duniya dangane da shirinta na fasahar nukiliya ya kuma yi fatan kasashen yamma za su dakatar da turjiyar da suke yi na amincewa da bukatun kasar iran a wannan shirin faisal mcdad ya yi allah wadai da takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka dora a kasar iran sannan ya ce gwamnatin kasar amurka wacce ita ce ta kirkiro kungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish a kasar syria da kuma na 'yan ta'adda a kasar afghanistan ta bakinta amma da sunan yaƙi da ta'addanci a hali yanzu tana mamai da wasu yankuna na kasar syria masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. an gaida tahir raji da ya kanto wani labaran duniya sai kuma shirin na na muleka iran tare da muhammad amin ibrahim kiyawa muleka iran Masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin mai wurare da na al'adu da wurare masu dan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu san da mu ko ma za su ji daɗin shirin. To zalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Shirinmu na yau za mu yi muku bayani ne game da ɗaya daga cikin muhimman kayan itatuwa da ke nan ƙasar Iran kuma abincin aljanna. Lokacin girbin Roman da ake kira Anor a harshen Farisanci a cikin yanayi na kaka ya nuna wani abu mai kyau na musamman ga masu kallo kuma ya ɗaukar ido idan ya kasance tsakanin ganyaye masu launin rawaya. Aga wajen ziyara na addini a ƙauyen Said Ali Akbar da ke garin Shahriza a lardin Isfahan akwai kuma rumman mafi kyau a ƙasar Iran ta fuskacin ɗanɗano da launi kuma wasu cibiya ce ta rumman rumman a lardin Isfahan na ƙasar Iran. Ɗaya daga cikin kyawun abubuwan da ke ƙara ƙawata garin Shahare Reza a lokacin kaka shine yanayin lokacin da ake girban rumman da kuma ganin jajayen launuka. idan aka sanya su a cikin launin rawaya yanayin tarihin tsarin gine-gine da lambun rumman suna wani abubuwa masu kyan gani da ke kara nishaɗi ga rayuwar masu yawon shakatawa ƙauyen imam zade sai da alakbar yana daga cikin cibiyoyi masu muhimmanci da ke da itaciyar rumman a ƙasar iran inda suke da fili mai faɗin hekta hamsin da yake ba da rumman ton miliyan talatin mehrdad golami ɗaya daga cikin manoma ko mai yawon shakatawa a ƙauyen ya bayyana cewa bikin girbin rumman yana gudana a duk shekara nan ƙasar iran wato farkon watan nuwamba kuma yana karɓar bakunci masu yawon shakatawa sosai da ko'ina a ciki da wajen ƙasar iran roman yana ɗaya daga cikin kayan marmari da suka shahara masu daɗi da ake amfani da su a lokacin hunturu da bazara ya zama al'ada ne a ƙasar iran tun a zamanin da cewa yana ɗaya daga cikin kayan marmari da ake amfani da su a lokacin bikin daren yalda wato roman kayan marmari da ke da matukar muhimmanci da amfani ga lafiyar mutum da ke da masoya a cikin iran da makashin duniya iran ita ce kasar da ta fi yawan noman ruman a duniya kuma take samar da roman mafi daɗi da inganci ruman 'ya'yan itace ne da ake noman shi a lambu tun a tsawon shekaru dubu da suka gabata mafi yawancin masu bincike da masana ilimin tsirrai sun yi amanna cewa bishiyar itacen rumman ta samo asali ne daga kasar iran an bayyana cewa an kai wannan bishiyar zuwa kasashen indiya arewacin afirka china turai da kuma kasar amurka romania da sunaye na kimiyya da dama inda ake kiran shi da suna punigratum kuma 'ya'yan itace ne mai yawan 'ya'ya wanda tsawonsa yakan kai har mita biyar zuwa goma a halin yanzu kasar iran tana da fiye da filin noma da ya kai hekta dubu sittin da ake noman roman a cikinsa in take noma miliyoyin ton na roman a duk shekara kuma ita ce ta ɗaya wajen samar da fitar da roman amma duniya baki ɗaya ko shakka babu 'ya'yan itatuwa ne na lokacin yanayi wanda a arewaci na kasar daga watan satumba zuwa fabrairu a kudanci kuma daga watan maris zuwa mayu kuma bishiya ce da take yin tsawo sosai kuma tana jurewa yanayin zafi da busasshiyar iska da sanyi da ya kai digiri goma a ma'aunin centigrade saboda haka wannan itaciyar za a iya nomanta a yankuna daban-daban na duniya haka zalika ganyen roman mafi yawanci yana girma ne yana fuskantar juna yana da kyalli siriri furanninsa ja ne kuma girmansa ya kai sentimita uku kowanne kwallon roman guda ɗaya yana ɗauke da 'ya'ya guda 200 zuwa 1,400 mabambanta saboda yanayin tsari mai ɗaukar hankali da yake da shi ake bayyana shi a matsayin abinci na ɗabi'a. idan muka koma bangaren addini kuma za ga cewa sunan wannan 'ya'yan itatuwa wato rumman ya zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani a cikin aya ta 99 na cikin suratul an'am Allah Maɗaukin sarki ya yi bayani game da halittar samai da saukar ruwan sama da tsirrai da shuke-shuke cikin hadar rumman dukkansu alamami ne da ke wani girman ubangiji Allah yana faɗi a cikin suratul rahman cewa rumman yana daga cin 'ya'yan itatuwa da ake tanadarwa mu'minai a gidan aljanna bugu da ƙari a cikin aya ta 141 na suratul an'am Allah maɗaukin sarki ya umarci bayansa da su ci 'ya'yan itatuwa na rumman Abu al-Sina ya yi amanna cewa rumman da ya fi mahimmanci shine wanda ya fi zaƙi kuma duk wani bangare na rumman yana tasiri na magani bisa al'ada ana gudanar da bikin ranar gibin rumman a faɗin ƙasar iran a duk shekara kamar da muka ambata a baya To a ɓangare guda kuma, rumman yana da fa'idoji masu yawa na abinci da magani da zai iya kare mutum daga kamuwa cututtuka masu yawa, kuma ana amfani da shi a kamfanoni na haɗa magunguna a nan ƙasar Iran. Wannan 'ya'yan itatuwa yana ɗauke da sinadarin vitamin B1 da B2 da kuma ma'adinai kamar baƙin ƙarfe, magnesium, potassium, phosphorus da kuma sodium ruman yana tace jini kuma yana hana shigar ciwon sukari a jikin mutum to ma saurare da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon shirin ko ko ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. Ma sauraro ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗan iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu ya gaito muku mai san mu'afi ne wani shahara mawaƙi da ke nan ƙasar iran domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gyara zama kuma za su daɗin shirin domin jin waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. میگیری از شاه خراسون چون پلنگ باد میگوید اقابی موج میگوید نهنگ یاد کن از فتح خیبر باز کن دروازه رو گل به گل تکثیر کن این عشق پر آوازه رو روح یک ملت تلاطم میکنه تو جسم تو اوج میگیره کنار نام ایران اسم تو هر باز پرچم شد به خانه جاودان با سرود ملی an gaishe ka mai san ma'afi a cikin wannan waka da ka yi mana da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cewa domin bibiyar mu domin sauraron son shi muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. دل شکستن های هر شب حسی که گم بود تو خنده هامون با تو قصه عشق to da haka muka zo kashin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fito mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh thank you